Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin yau Laraba takwas ga watan Agusta na shekarar 2018. ta Sada dangi ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Wani zaɓe na musamman na 'yan majalisar wakilan Amurka da aka gudanar a jihar Ohio ya ɗauke hankali a yau Laraba. shugaban amurka donald trump ya yi hasashe a jiya talata cewa amurka da china za su samu kyakkyawar alaƙar cinikayya an kuma kama wani dan adawan zimbabwe tindahi a kan iyakar kasar zambia inda yake kokarin neman mafakar siyasa bayan da aka tsige shugaban hukumar tsaron farin kaya na najeriya aka kuma baiwa mataimakinsa riko shin ko me hakan ke nufi ga aikin wannan gwamnatin shi dai buhari talakawa suka kawo shi bai da wani wanda zai gaya mai cewa a wai ni na sa ka sai abin da nake so za ka yi shi ya zo ne ma yan najeriya aiki kuma ya talakawan najeriya aiki ya kuma cika alkawarkan da ya daukan makansa haka kuma za ku ji cewa hukumar nnpc ta najeriya ta kulle yarjejeniya da wasu bankunan kasashen duniya don inganta harkokin mai a kasar sai kuma shirin himma wanda ladan ibrahim ayawa ya shirya ya kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya komi kiri. Wani zaɓe na musamman na 'yan majalisar wakilan Amurka da aka gudanar a jihar Ohio ya ɗauki hankali a yau Laraba yayin da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suke lura da yadda sakamakon zaɓen zai kaya wanda shine zai tabbatar da yadda zaɓen rabin wa'adi a faɗin ƙasar zai tafi a cikin watan Nuwamba mai zuwa. ratar tsakanin dan takarar republican troy balderson da yauke wakiltar jihar a majalisar dattawa sau biyu da ɗan democrat dani okuno jami'in adana bayanai a ƙaramin hukumar franklin ba ta da yawar da za a iya ayyana mai nasara ana nan ana ci gaba da kirga ƙuri'u yayin da 'yan takarar ke ci gaba kuma da nuna sun yi nasara duk da rashin samun ratar da za ta raba gaddama. We are in a tie ball game and you made this possible. The grassroots individuals ya ce muna cikin wani gasa mai karfin gaske kuma ku talakawa ku ne kuka sanya haka wato ku talakawa da kuke kokarin kwankwasa kofar tabbatar da kyakkyawar makomar kasanmu ina matukar godiya ga wannan goyon baya da kuka kyautata mana zato a wannan takarar da suke da su suke cewa ba za mu kai labari ba kun nuna musu ba haka lamarin yake ba Shugaban Trump ya ayyana nasara ga Baldeson a wani sakonsa na Twitter domin ƙara wa kamfensa da ya yi a ƙurarren lokaci tasiri wanda ya yi a gundumar da ya lashe da maki goma sha ɗaya a wani zaɓe ko kuma zaɓen da ya gabata. Blatterson ya gode wa Trump da mara masa baya yana karfafa kansa gwiwa cewar wato zai doke abokin takararsa Okuno Danny O'Connor ran a hard race. And I look forward to campaigning against him again this fall. Jikin Daniel O'Connor ya yi tsami a wannan takarar kuma ina sa ido in fafata da shi a kakar zaɓe mai zuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe a jiya talata cewa Amurka da China za su samu kyakkyawar alaƙar ciniki kuma ya ce alaƙar kasuwancin za ta bambanta da abin da aka saba gani ƙarƙashin shugabanni da suka shuɗe. da yake jawabi ga shugabannin 'yan kasuwa da ya gayyace su trump ya ce yana son china ta cimma bukatunta amma kuma yana son manufofinta su yi wa amurka adalci trump ya sha auna china akan abin da yake cewa ba ta da adalci a alakar kasuwancinta kana ya ce yana son ya gyara al'amura ne ta yadda amurkawa ma'aikata za su amfana da wannan alakar Trump ya aiwatar da wani shirin ɗora haraji na dala biliyan talatin a kan cinikayya wato kayayyakin China. Kano kuma ya faɗa a jiya talata cewa akwai wani sabon ƙarin haraji na dala biliyan goma sha shida, wanda zai fara aiki zuwa ƙarshen wannan wata. China ta faɗa cewa ta shirya ta mai da martanin harajin biliyoyin daloli a kan kayayyakin Amurka da ake shiga da su a ƙasar ta. Ta kuma fitar da wata sanarwa a kan sabbin alƙaluma na ƙaruwa wadda ta fitar a kan kayan da ko kuma na kokarin fitar da kaya zuwa kasashen waje wanda ya karu a cikin watan yuli duk da matakan da amurka ke dauka a kanta an kama wani dan adawan zimbabwe tinda hibiti a kan iyakar kasar zambia lauyan biti da ake kira ngobizita milo ya ce an kama biti ne yayin da yake kokarin tsallaka iyaka zuwa zambia domin neman mafakar siyasa biti yana cikin mambobin jam'iyyar adawa ta movement for democratic change alliance ko kuma mdc alliance kenan wanda 'yan sandan zimbabwe suke farauta domin iza tashin hankali da ya biyo bayan zaben shugaban kasa wadda aka yi a makon da ya gabata wanda mc alliance ɗin take zargin an tafka magudi a ciki da ya baiwa shugaba emerson minangagwa damar lashe zaben biti ya yi taron manema labarai wuni guda kafin ayyana shugaba minangagwa wanda ya lashe zaben yana cewar ɗan takarar mdc alliance nelson chamisa shine lashe zaben na ranar 30 ga watan yuli da magoya bayan camisa suka shirya wani zanga-zangar kalubalantar sakamakon zaben washe gari yan sanda ko su mayar da martani ne mai gautsi inda suka yi amfani da barkonun tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangan suka yi arsashai suka yi amfani da harsashai kana kuma suka kashe mutane shida a cikin wannan zanga-zangar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon firaministan malaysia najib razak wato an dora yana nan yana ƙara samun matsaloli a shari'ar da yake huskanta a kan batun yin sama da faɗi da miliyoyin dalolin a cikin dukiyar ƙasar wadda ƙasar ta mallaka an tabbatar da laifuka guda uku akan najib a yau laraba wanda ya hada da halatta kudaden haram inda ya tura miliyan goma na dalar amurka a cikin asusun bankinsa daga inda dukiyar kasar take adane kowane laifin yana da hukuncin shekaru goma sha biyar na zaman gidan kaso da kuma biyan taron abin da ya ninka abin da ya saci sau biyar sai dai ya ki amsa kowane laifi da aka ɗora a kansa wanda yake wanda zai iya sa kotu ta daure shi wanda aka yi zaman saurare a yau a watan da ya gabata ne kuma aka tabbatar da wasu laifuka akan najib mai shekaru 64 a duniya na zamba cikin aminci kuma da cin hanci da rashawa akan batun sata na dukiyar ƙasa. a wannan laifukan ma zai iya fuskantar ɗaurin shekaru 20 akan kowane laifi nan kuma ya ki amincewa da aikata ba daidai ba najib dai shine babban wanda ake bincike a cikin batun satar makudan kuɗaɗe na cikin dukiyar ƙasar wato a zamanin mulkin sa. ma'aikatan shari'a amurka ta ce an sace dala biliyon hudu da miliyan ɗari biyar a cikin asusun zuba jari na ƙasar inda wasu kuɗaɗen suka shiga asusun ajiyar banki na najib Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga Myanmar ta ba da dama ga majalisar domin ta samu cikakken izinin shiga jihar Rakhine inda sojoji suka tabka ta'annati wanda ya kai ga musguna ma 'yan kabilar Rohingya a shekarar da ya gabata. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗakar ƙungiyoyin ci gaba sun sanya hannu akan wata yarjejeniya a farkon watan Yuni da za ta ba su damar samar da yanayi mai inganci da zai yi dalilin komawar 'yan gudun hijiran rohingya wanda suke zaune a makwabciya bangladesh zuwa jihar rakhine lafiya amma waɗannan manyan ƙungiyoyin sun fitar da wata sanarwa a yau laraba cewa har yanzu ba a amsa wa bukatunsu na gudanar da aiki a rakhine wanda suka nema tun cikin wato tsakiyar watan yuni. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla bayan da mukaddashin shugaban Najeriya ya bayar da umarnin tsige shugaban hukumar tsaron farin kaya jiya talata ya kuma maye gurbinsa da mataimakinsa. Wakilin Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗo mana rahoto akan wannan batun. yanzu dai mafi girman darakta hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS Matthew Sefa ya zama mukaddashin shugaban hukumar biyo bayan kwabe babban daraktan hukumar Lawal Daura. Jami'in labarun ofishin mukaddashin shugaban Najeriya Lawalu Akande ya bayyana haka da nuna Sefa zai rike wannan mukami har ɗaukar mataki na gaba. Sefa dai wanda dan asalin jihar Bayelsa ne a kudu maso kudancin Najeriya shine mataimakin babban daraktan hukumar a sashen ayyuka. Magoya bayan gwamnatin Buhari irin matashi da ya tattaki daga Lagos zuwa Abuja a kafa don murnar lashe zaben 2015 biyar Suleiman Hashim ya ce kusa kusaci baya hana shugaba Buhari yin hukunci kuma hakan ya nuna ba maganar 'yan mowa da bora a gwamnatin. Wannan abin to ya ƙara tabbatar ma 'yan Najeriya da cewa gaskiya shi shugaban ƙasa ya taka rawar gani fiye da yadda ke tsammani saboda yadda suke gani suna handama da suna ɗiba yanzu kuma ba wannan hanyar bane to duk suna nema yadda za su su sami gindin zama kuma su kasance su. To kamar yadda Buhari idan ka yi la'akari da lokacin da yake karɓar karagar mulki ya maganan cewa I belong to nobody kuma I belong to everybody ko ba haka ba shi ba na kowa bane kuma shi na kowa ne idan ban yi kuskure ba so ma'ana shine shi bai da wai godfather bai da wani wanda a wani godfather dina ne shine ya dora na kan mulkin nan shi dai Buhari talakawa suka kawo shi bai da wani wanda zai gaya mai cewa a wai ni na sa ka sai abin da nake so za ka yi shi ya zo ne ya ma 'yan Najeriya aiki kuma ya ma talakawan Najeriya aiki ya kuma cika alkawarkan da ya ɗaukan makansa cewa ga abubuwan da zai idan ya hau kargar mulki ba ga batun rufe majalisa da ya jawo kwabe lawal daura maganar ɗaukar matakin da ya saba na shugaba buhari kamar takardar hana tantance mukaddamin shugaban hukumar efcc ibrahim magu a majalisa na ratsuwa a ra'ayoyin jama'a there is no doubt whether you like magu or you hate him you know that is a courageous person there is no doubt that nobody can question the integrity of magu tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na najeriya no ribado na cewa magu zai yi galaba yaƙi da cin hanci da rashawa ba ƙaramin wahala ba ne duk wanda yake a ciki zai ji jiki kusan kana yaƙi da kowa ne musamman masu ƙarfi masu arziki masu abu ah, da za su iya faɗa da shi to duk inda ka ga faɗan ɗin akwai waɗanda suke jin jiki akwai wanda suke kuka akwai kuma wanda za su yi yaƙi da abu ah, alhamdulillahi idan an samu shugaba duk wanda duniya sun yarda an shaida akan cewa mai yaƙi da cin hanci da rashawa dole sai mu duka mu sai mu gode wa Allah da wannan a ni kuma na tabbata haka ne cikin zuciyana akan cewa yana yi tsakanin su da Allah za a jira ga matakan da hukumar EFCC da rundunar yan sanda da ke tsare da lawar daura za su dauka in an cika sa 48 na ka'idar rike wanda ake tuhuma Nasiru da likayen Murar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Nasiru Adamu El Hikaya Hukumar NNPC ta Najeriya ta kulle yarjejeniya da wasu bankunan kasashen duniya don inganta harkokin mai da iskar gas, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga baban gida Jibrin. shugaban hukumar ta nnpc injiniya mai kanti baru shine ya bayyana hakan a wajen wani taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyoyin injiniyoyin hakan man fetur da aka gudanar a birnin lagos a cewar mai kanti baru wannan yarjejeniya na inganta wannan mai zai taimaka wajen inganta haƙo gangunan man fetur biliyan 37 da najeriya ke da shi da kuma na iskar gas kimanin triliyan 199 to koya wannan yarjejeniya yake tambar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad kuntugura wani masanin tattalin arziki da saka jari. Wani yarjejeniya da kamfanin mai na kasa Najeriya watan NNPC suka sanya hannu da wasu tarayyan bankuna na kasashen waje wanda kamar yadda shi shugaban kamfanin ya bayani ya kai dala biliyan uku watan kusan naira biliyan ɗari tara da goma sha biyar kenan akan idan aka canza zuwa kudin Najeriya a kan kudin canji na gwamnati. Wannan yarjejeniya idan ka duba za ga cewa ba ya tsaya ba bane akan harkan mai hadda kuma harkan haɓaka su ma'adinai musamman gas a najeriya zaka ga cewa eh, ita kasan tana da dimbin eh, gas wanda yake zai iya taimakawa na haɓaka wasu sashi na tattalin arzikin kasa wanda wannan kuma zai taimaka ga idan wasu sashi shi wannan gas idan aka haɓaka shi zai taimaka ma wasu masana'antu na da ke zaman kansu wannan kuma zai kai ga tallaka ta hanyar samar da aikin yi da kuma wasu kayayyaki da ake amfani da shi wannan yarjejeniya dai kamar da shugaban hukumar ta nnpc ya sanar zai taimaka wajen samar da makudan kudade kimanin dalar amurka miliyan 700 a wata yarjejeniya da aka sanya hannu da wani kamfani mai suna ga domin inganta samar da gangan danyen man fetur miliyan 250 a kowace rana ko kowane yarjejeniya zai taimaka wajen haɓaka sauran kudade da najeriya ke samu kade dr dauda muhammad kwantagora masanin tattalin arziki da saka jari duka wannan a gaskiya zai taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar najeriya ta harkar samar da aikin yi da kuma kudaden shiga ga gwamnatin ƙasa wato idan aka samu kudaden shiga kaga za a iya inganta da kuma faɗaɗa wasu hanyoyi na samar da ayyukan yi wanda kaga shi ma yana da alaka da inganta rayuwar talakan najeriya ko shakka babu wannan yarjejeniya kamar da masana harkokin man fetur suka bayani zai taimaka wajen kawo ƙarshen fasa fasa bututun man fetur da ake yi da kuma kawo ƙarshen karancin man fetur da wataƙila ma a wani lokaci har karyewar farashin a cikin gida to koya masana harkokin man fetur ke ganin wannan yarjejeniya da matatan man fetur ta ƙasa NPC ta rattaba hannu a kai Dr. Babangida Wushishi ƙwararre ne wajen bincike da kuma haƙan man fetur a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Naija. To shi wannan yarjejeniya ne ana ganin an yi shi ne saboda NPC ta samu kuɗin da za ta yi amfani da shi wajen nemo mai um, a blok-blok da kamfanin npdc wanda ke sashe ne na nnpc da ke nemo mai wato exploration and production kenan so abin da ke faruwa shine a shekarun baya nnpc na samun matsalan biyan kasonta na joint venture da take da shi da manya-manyan kamfanin kasashen waje wato kamar su shell um, abin da ake kira cashco so saboda nnpc yau da ke um, representing eh, nigeria ba ta iya biyan wannan cashco a lokacin da ya kamata ta biya sai ana samun matsala sosai wayannan kamfani um, international companies ioc suna samun matsala sosai wajen saka kudi wajen nemo wani mai saboda kaga yadda ake fitar da mai yanzu ya kamata a nemo wani sabon mai kuma ba haka ba za a kai lokacin da ba kuma shi reserve growth so in ba an yi wannan reserve growth din ba za a zo wata na um, reserves na Najeriya wato abin da ke gargashin kasa uh, za a zo zai ragu sosai so wannan kudin NNPC tana so ta amfani da shi ne wajen ƙara nemo mai ko a kwanakin baya ma dai sai da gwamnatin najeriya ta rattaba hannu da kasar jamhuriyar niger na gina wani matatan man fetur a jihar katsina matatan man fetur din da kuma zai dinga samun danyen man fetur dinsa daga jamhuriyar niger abinda kuma kasashen biyu suka tabbatar cewa zai taimaka wajen samar da kudaden shiga ga kasashen nasu babban ya jibrin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibrin, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 17 na safe, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko shirin ya karbi bakuncin wani ɗan Najeriya ne kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Haruna Bello Madobi. A Haruna Bello Madobi a ina kake da zama a nan cikin Amurka? Eh ina zama a nan Maryland ne kusa da Washington DC. Tun yaushe Haruna ya zo Amurka? na zo nan tun um, watan disamba alaf dubu biyu da goma sha ɗaya tun daga wannan lokacin mal haruna yake nan amerika kenan eh yau kusa da shekara na na ce bakwai kenan to da mal haruna zo wani aiki yake ko kuma wace sana'a yake yi eh to da na zo da na farko dai na fara zuwa sai da na nema aiki domin na aiki na san kan yadda kasan take kafin na zo na fara sana'a na. Ya aka yi malam eh. Haruna ya zo Amurka ne, shin eh, aiki ya kawo shi ziyara ne ko ko dai ya samu irin rehu nan ne da ake samu na zo Amurka kyauta? Eh, ni dai na samu wannan um, takarda ne na wanda za a zo america um, kyauta kamar mutum ya zo da zauna ya zama uh, su ba shi dama su ba shi aiki kuma ya zama ɗan ƙasa bayan um, wa'ansu lokuta da zai zauna a ƙasar kuma na zo tare da iyalina ne sun wancan lokacin shekaru bakwai kenan kamar yadda ka ce. Eh kamar shekaru saura kirin sai zama ya kai shekaru bakwai. Yau to ka fara mu bayanin abin da kake to tun daga wannan lokacin me kake yi kawo yanzu? Eh gaskiya tun daga wannan lokacin sana'a da nake dai shine sana'a sai da motoci. Ina sayan motoci ina aikawa gida Najeriya kuma ina sai da wasa a nan. Wasu mutane suna suna aiko min kuɗi su ce suna son mota Wansu kuma idan sai ma wani ya gani saboda tana da kyau sai tambaya wa ya sai mai sai ce ai wani ne ana ce mai haruna yana zama amerika ga nan ba su mutane da yawa ma gaskiya ana so sai musu motoci wanda ma ban ma ni ban ma taba ganin su ma ma rayuwa na amma kuma ina suna aiko min da kuɗi saboda yadda na sai musu motoci na aika musu kuma har yanzu sana'a da nake kenan da da ka zo baka nemi aikin gwamnati ba kenan sana'an kan kawai ka fara kai tsaye mm, da na zo yadda na ce um, na son na dan nemi aiki domin na san na san yanayin kasan to aikin ma dai da na nema daidai ni dai dama tun a Najeriya gaskiya ba wai aikin gwamnati nake ba sana'a na rake to kuma na riga na saba da sana'a na san aikin gwamnati da wani aiki gaskiya ba zai mun min yanda nake so ba gaskiya ni mutum ne wanda nake san mai son cin gashin kansa yau wanda ina duk lokacin da na ga dama zan bar sana'a da ake na dawo gida na zauna da iyali na na ga dama na fita ni abin da ya sa nan na kama sana'a na a ƙasar nan to to to malam haruna ka ce mota kake sayarwa a gida najeriya kai kake sayarwa ko ko ha anan kakan sayar a'a hada na ina da rajista a yi ina da rajista wanda zan iya sayarwa na sayar na saya na sayar anan kuma ina da rajista da zan saya na aika gida najeriya kullum ban da wata sana'a da ta wuce wannan saboda in ma ban sami ma ban samu wanda zan saya na aika gida ba zan saya na sayar anan so irin irin da nake da shi da shi kenan to malarura in wani ji gida eh, cewa haruna sayan mota yake ya sayar zai ɗauka haruna akwai kuɗi masu tarin yawa eh, shi sana'ar mota nan bai bukatan jari mai yawa ne ko ko akwai jari ne bakin gwargwadon hali eh to gaskiya dai ah, ba wai kuɗi ne masu yawa ne na rufin asiri ne dai da Allah ya bani rufin asiri dai shine kadan kaɗan sa kuɗi kaɗan kaɗan sai karama mota ka sai kaɗan sabon riba ka abin nan ka ci da iyalin ka ka biya kuɗin haya ka biya duk wani kuɗin za ka biya shikenan ba wai irin babban eh, irin wanda ake a Najeriya ba ka ga yana da dila ya buɗe abin nan to gaskiya ni dai saya da saiwa na yi kamar zan iya cewa kamar dan gwangwan nake je ban dai san yadda mutane za su fasara abin nan saboda ka san yadda zaman kasar da ke yadda za ka samu kuɗi kuma wata na karewa da za ka kashe su ka biya kuɗin haya ka biya kuma duk wata mu san muke biyan kuɗin haya kuma kuɗin za mu biya a wata ɗaya shine mutum zai biya can gida na biyu ma wani lokacin ya danganta da irin gidan da mutum yake to saboda haka rufin asiri dai inda muna samu muna ci muna muna ciyar da iyali to alhamdulillah ya asiri dai arfe eh, yanzu yanzu ma haruna akalla kaman a lokaci guda kakan tara mota nawa na saiwa nan kusa da kai ko kuma kaman nawa kakan aika gida Najeriya eh gaskiya yawanci wanda nake aika a Najeriya yanda na gaya maka farkon wannan gidan shine mutane suna aiko min da kuɗi na sai musu manya-manya da dai wanda dan dan dama-dama dai ba kuma manya-manya sosai ba kuma a nan kuma ina sayan motoci lokacin da na je wajen sai da na sami arha kuma na gare ga wanda zan sayar nan da na samu kuɗi wanda ba za ta ajiye mu kuɗi ba sai na je na saya kuma wani lokacin na iya tara a nan akwai lokacin na tara wajen motoci ashirin. Motoci ashirin? Kuma gashi ka ce jallin kalilan ne? Mala Haruna. dakta anan domin ko lokaci ya ɗaga mana hannu. A cikin shirin muna gaba ka ci gaba da yi mana bayani. Masu hali, lokaci ya muna abin da ya saba yanzu amadun bakon namu Haruna Bello Madobi da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce hakika ma mai zauren majalisar dokokin Najeriya da jami'an tsaro na farin kaya suka yi ba karamin abin takaici ba ne da Allah wadai. Da fatan Allah ya kawo mana ɗauki. Kuma matakin da makaddashin shugaban ƙasa Farfesa ya Yemi Oshibanje ya ɗauka na korar daraktan hukumar abin ayaba ne. Saƙo daga Comrade Salim Abubakar Imam Jangir da Balan Vice Direban Tanka Jos. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa Salam VOA Hausa. Cire shugaban hukumar DSS Lawal Daura da gwamnatin Najeriya ta yi bai zo mana da mamaki ba. Ganin irin rawar da ya taka a baya na kin amincewa da tantance Ibrahim Magu. Don haka wannan wani darasi ne ga duk wani mai rike da mukami komi kusancin shi da shugaba Buhari. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Shi kuma Alhaji Abbas mai tireda bakin kasuwa ta laifin jihar Bauchin Najeriya a nasa ra'ayin cewa ya yi. Hakika korar da mukaddashin shugaban kasa Oshibanjo ya yi wa lawan daura bisa zarginsa da tura jami'an farin kaya majalisar kasa hakikanin gaskiya ban goyi bayan hakan ba. Da fatan mukaddashin shugaban kasar zai yi dogon nazari akan wannan babban matakin da ya dauka. Yin bincike mai kyau shine mafi sauki kafin aiwatar da wannan matakin na kura Sai wasiƙa ta gaba mai cewa, Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fatan Matthew Sayefa, sabon shugaban hukumar tsaro ta farin kaya ta DSS na Najeriya, zai yi aiki tukuru domin dawo da martabar hukumar da kuma ci gaban kasar mu Sako daga Abdulhamid Bashir jihar Zamfara. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, don Allah ku ba mu dama mu yaba wa rundunar jami'an tsaron da aka tura jihar Zamfara a bisa nasarar da suke samu wajen fatattakar 'yan ta'adda. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu baki ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malamaduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. To a gaida Maryam Dauda, to yanzu kuma ga wannan saƙon. bara mu jira gwamnati da mana komai ba komai gwamnati gwamnati a maza da mata wannan wannan shi Ake faɗi muji. Faɗi muji. Faɗi muji. Faɗi muji. Faɗi muji. matasa ne masu ilimi matasa ne da idon su ya riga ya bude suna son su ji daɗin rayuwa ba su da aiki rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake internal security dole a yi kokari a gano suwaye ne suka aikata shi sai ku ziyarci mu na facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin a laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon najeriya da nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi muje tare da ni aisha muhammadu To kafin mu yi sallama da ku ga takaitaccen labarai. Wani zaɓe na musamman na Amurka wakilan Amurka da aka gudanar a jihar Ohio ya ɗauki hankali a yau Laraba yayin da 'yan Republican da Democrat suke lura da yadda sakamakon zaɓen zai kaya wanda shine zai tabbatar da yadda zaɓen rabin wa'adi a faɗin ƙasar zai tafi wanda za a yi a cikin watan Nuwamba mai zuwa. ratar tsakanin ɗan republican troy balderson da yake wakiltar jihar a majalisar dattawa sau biyu da ɗan democrat danny okuno jami'in adana bayanai a ƙaramin hukumar franklin ba ta da yawan da za iya ayyana mai nasara a yanzu. shugaban amurka donald trump ya yi hasashe a jiya talata cewa amurka da china za su samu kyakkyawar alakar cinki kuma ya ce alakar kasuwancin za ta bambanta akan abin da aka saba gani karkashin shugabannin kasar da suka shuɗe da yake jawabi ga shugabannin 'yan kasuwa da ya gayyace su trump ya ce yana son china ta cimma bukatunta amma kuma yana so manufofinta su yi wa amurkawa adalci an kama wani dan adawa a zimbabwe tun da hibiti a kan iyakar kasar da zambia Masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ya ko Makeri. Da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan mu na yau. Safina ta sada sodan ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman da Hafsat nan ɗauke da shirin yau da gobe shirin matasa.